da aka sa shi a ciki ba ko kuma taƙiyya yake yi akwai abin da suke cewa taƙiyya shine ka rika boye aqidar ka kakkar fito da ita sarari don sun san mugun dafi ne mugun iri ne ba kowa ne zai yarda da su ba to yana daga cikin abin da suka ce taƙiyya din nan wani rukuni ne daga cikin rukunin addinin su kusan suna cewa shine kaso ainihin tara cikin goma na addinin su taƙiyya din shine a boye maka abin da yake ba shi ne a zahiri ba to saboda ka ko dai yana maka taƙiya baya so ya gaya maka cewa akwai wannan ko kuma a'a bai ma san shi'ar ba amma ga wanda ya san shi'a littafan su cike suke da zagin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da tsine musu da la'antarsu kusan wannan a su rukuni ne daga cikin rukunin shi'anci to wannan banda wannan akwai miyagun aƙidu da shi'a ta ƙunsa kamar a imma da sifofi na ubangiji duk wanda ya dauki littafin usulul kafi usulul kafi a gurin shi kamar ka ce a sayul bukhari ne a gurin sunna kada ma ka bude ciki kawai ka tsaya ka dubi abubuwan da littafin ya kunsa a cikin feras kaga irin babubbukan da ake da su kaga babin babi wanda yake magana akan annal a'immata ya'lamuna al-ghaib ya'lamuna ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu duk sun san wannan cewa limamansu sun san gaibi sun san abinda da ba a yi ba sun san abin aka yi sun san abin ba a yi ba in za a yi shi ya za a yi shi da sifanta a imma da cewa wato da su aka da halicci sama da ƙasa da sauran sifofi miyagu wanda sifofi ne na Allah amma sai a ɗauka a bawa wato wasu daga cikin su. to duk irin waɗannan maganganu ne na kafirci sannan ga su su suka fi kowa wato bautar kaburbura don la'anta da lalacewa hatta kabarin abu lu'ulatul majusi abu lu'ulatul majusi wanda shi ne ya kashe sayyidina umar duk shekara idi ake yi biki ake yi a je daidai kabarinsa a yi biki gagarumi wai ana tunawa da shi gwarzo ne jarumi ya kashe sayyidina umar duk da cewa ba majuse ne fa sayyidina umar lokacin da aka kashe shi a lokacin da aka soke shi ba yana cikin jini a gidansa da aka zo yake tambaya ya ce wanda ya soke ni din nan musulmi ne ko aka ce ai abu ta ne arne ne to dama ya san shi sai ya ce allah na gode maka da baka sanya ajali na a hannun wani musulmi ba to amma wannan mutumin girmama shi suke matukar girmamawa an yi masa babban kabari a iran ni ban ma san yadda aka yi gawarsa ta dawo iran ba tunda a madina aka kashe shi waye ya ɗauki nauyin ɗaukansa daga daga abin nan ya mai da shi ya mai da shi faris an yi babban kabari an rubuta kabarin abu lu'lu'a zuwa ake a yi biki duk shekara na tunawa da wannan gwarzo a gurinsu to kaka duk wannan aƙida ce wacce take ba ta musulunci ba aƙida ce ta kafirci to wannan bayani ahlus sunna duk suna yi don haka ahlus sunna suna karkasa shi'a akwai waɗanda suke jahilai ne kawai gaya musu ake yi ai shi'a shi ne girmama ahalil baiti da san iyalan manzan Allah da girmama su da kawai iya abin da ake gaya musu kenan haka sai suka bi suka ce to ai iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a girmama su akwai musulmin da baya san iyalan manzan Allah ko ba zai girmama su ba akwai haƙƙi na iyalan manzan Allah haƙƙi na musamman akan wuyan kowane musulmi to wasu wannan kawai ake gaya musu a ringa ba su kissoshi da tarihi da ƙarya cewa an yi wa faɗi ma kaza an yi wa Hassan da Husaini kaza an yi wa musu kaza da kaza to da haka aka ja wasu musamman mutanen ƙauye don sun fi shiga gurin da ba ilimi mutanen ƙauye ba su san kowai ba sai a je a ta ba su irin wannan kissoshi ana ta sa su koke-koke to saboda haka sai suka karɓi wannan addinin ba su sani ba to kaga wannan ba za ka kafirta su ba abinda za ka yi musu shine ka bayyana musu cewa abin da aka ba su an ba su shi a dunkule ka fito ka yi filla-filla da shi su ga irin muguwar hajar da take ciki ba za ka kafurta su akwai waɗanda kuma suke sun san abin da suke yi littattafan ma suna da su sun karanta sun gaggani amma sun dage a kan aƙidar to wannan ba su da wani uzuri shi yasa malamai na sunna suke bambance tsakanin awamu shi'a da kuma malamansu babu shakka malaman su aqidun su kafirci ne kuma wannan waɗannan malamai kafirai ne don haka ba za a bi su sallah ba ba za a komai tare da su ba kuma sallar su ma daman ta sha banban da taka in ma ka bi su sallah to za su ba da kai domin za ka zo ga yadda ake abuwa kaga kawai sun sha kwana don haka sallar su daban tamu daban babu wani abu na shi'a da muka yi kama da su don haka magana akan shi'a abu ne wanda yake da faɗi kwarai da gaske A wasu wani lokuta idan wasu ayoyi muka biyo ta kansu wanda suke da alaka da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama za mu bayyana wannan za mu tashi a kan aya ta 104 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد فاعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين Allah maɗaukakin sarki yake cewa manzansa sallallahu Alaihi wasallama ƙul ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kun fi shakkin min in har kuna shakka dangane da addinina? fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to ba zan bautawa waɗanda kuke bautawa ba Allah ba walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum sai dai zan bauta wa Allah wanda shine yake karɓar ranku wa umirtu an akuna minal mu'minin kuma an umarce ni in kasance daga mu'minai wato kamar yadda muka ce bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama yaye dukkan wata shubuha ya gama ba mu labarin annabawa kamar annabi Nuhu da annabi Musa alaihi salam wanda su halin da suka samu kansu a ciki yayi kama da halin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a ciki a garin Madina sai ubangiji kuma yake khatima ta wannan sura ake rufe wannan sura da ainihin shela ta gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da yayi mufasala ya ja layi tsakanin shi da waɗancan mutane masu dogewa akan kafirci yace ya ku mutane in kun kasance cikin shakka bisa ga addini na ni ba na shakkar abin da Allah ya mun wahayi da shi ba na shakkar annabcin da Allah ya bani domin wajibin kowane annabi ne ya fara gaskata kansa kafin wani ma ya gaskata shi fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah ba zan bauta ma waɗanda kuke bautawa ba Allah ba walakin a'budu Allah zan bautawa Allah allazi yatawaffakum wanda yake karɓar ranku me yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta wato kansa da wannan sifa a cikin wannan siyaki ce allazi yatawaffakum Allah allazi yatawaffakum walakin a'budu Allah allazi yatawaffakum malamai sun ce akwai hikimar da ta sa ubangiji yawa ya ambaci wannan sifar ita kadai duk da cewa Allah yana da sifofi da dama amma aka faɗi sifarsa ta kasancewarsa mai karɓar rayukan bayansa lokacin da ajalinsu ya yi na farko kasancewar wannan sifa tana nuni zuwa ga sifar ubangiji da ta cewa shine mahalicci kamar yadda ya ce kaifa na billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma mai thumma sun mai ilayhi turja'un sifa ce da take nuna cancantar abauta wa Allah domin shine ya halicce ku daga babu sannan kuma yake karɓar ranku lokacin da ajalinku ya ƙare sannan kuma daga baya ya kuma raya ku sannan zuwa gare shi ake mayar da ku gaba ɗaya kaga wannan sifa ce da babu wani wanda yake da ita in ba Allah ba shi ne ya samar daga babu kuma wannan abin da ya samar yakan kuma har ila yau ya rasar da shi sannan kuma ya sake samar da shi ashe ubangiji shi yake da wannan sifa gumaka da duk abin da kuke bautawa ba su da waɗannan sifofi shi yasa ya ambaci wannan sifa domin tana nuni zuwa ga sifar halitta tun daga farko da kuma mayar da halitta bayan mutuwa ko kuma an ware wato mutuwa da ambato a cikin wannan siyaki saboda kasancewa mutuwa yana daga cikin mafi tsananin abin da ɗan adam yake tsoro to a can baya ai suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaggauto musu da azaba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ambatan ubangiji wanda yake bautawa sai ya ce ubangijin da nake bautawa shine mai karɓar rai saboda haka idan kuna kiran azaba ne to shine mai yin wannan azabar in kuna jin cewa wato kamar in kun mutu ba za a dawo da ku to shi ke karɓar ranku saboda ka shi zai dawo da ku wato annabi sallallahu alaihi wasallama an umarce shi da ya ware ambatan mutuwa a nan domin ta zama wa'azi ta zama tsoratarwa da firgitarwa gare su sannan ya ce wa umirtu an akuna minal mu'minin kuma an umarce ni in kasance daga cikin muminai wato an umarce ni in zama mumini in kasance cikin masu sifa ta imani wannan yake nuna maka cewa imani ba zai ainihin gaskata ba sai ayyukan zahiri sun gaskata shi idan mutum ya ce shi momini ne to wannan kalmar ba za ta gaskata ce momini ba ne sai idan an gan shi yana aikata ayyuka na zahiri ayyuka na kwarai an gan shi yana sallah yana azumi yana zakka yana ayyukan da Allah ya ce a yi to wannan shi yake nuna shi momini ne shi yasa a nan aka gabatar da batun ibada walakin a a'budullaha sannan kuma aka cewa umirtu an akuna minal mumini don a nuna maka cewa imani tattare ke da ibada ibada din nan ta zahiri ita ce take yi wa imanin kawa ita ce take masa ado idan babu ita to babu imanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce ni in kasance cikin waɗanda suke muminai sannan ya faɗi ƙaidi na hudu وأن أقم وجهك للدين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن إنك إذا من الظالمين نعم يتي وأن أقم وجهك للدين حنيفا kuma ka tsayar da fuskarka ga wannan addini hanifan wanda kana mai karkacewa dukkan wata barna wala kunan minal mushrikin kada kuma ka kasance lalle kada ka kasance daga cikin masu shirka kada ka zamo daga cikin masu shirka wato idan kuwa kula Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa addinin sa yana da sabobi guda sabobi kamar haka na farko la a'budu alladhina ta'budu da shine bara'a daga dukkan wasu ababen da ake bautawa ba Allah na biyu walakin a'budu Allah alladhi yatawaffa zan bautawa Allah wato kadai ta Allah da bauta shi kadai sifa ta fi sifa ta uku wa umirtu an akuna min al-muslimin sifa ta hudu wa an ran sai Allah madaukakin sarki ya canza akalar yakin salon magana sai ta koma kamar umarni ne ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban su so shaida Allah yana gaya masa cewa ya tsayar da fuskarsa wanda ana nufin ikhlasi ana nufin ikhlasi a cikin imanin imaninsa ana nufin ikhlasi a cikin imani wanda ita ce sifa ta hudu an yi amfani da iqamatul wajhi aka ce wa an aqim haka, domin dukkan mutumin da yake yake so ya ga abu gani na haƙiƙa, to yakan fuskanci shi da fuskarsa yakan sa shi a gaba ya tsaya ya kura masa ido ya kare masa gani to nan ne zai iya ba bada labarinsa bisa ga hakikanin yadda yake wanda duk yake kallon abu amma yana waiwaye waiwaye to wannan ba zai iya baka labarin hakikanin abin ba to ana gaya masa cewa addinin nan nashi ya tsantsanta ainihin tawajjuhinsa fuskantar da fuskarsa zuwa ga wannan addini kada wani abu ya ɗauke masa hankali kada wata hada-hada ta duniya ta sa ya ɗauke fuskarsa daga kan addinin nan ya tsaya kan addinin nan kam tare da tsantsanta bauta ga Allah saboda haka iqamatul wajhi lid-din ana nufin ikhlasi ga shi wannan addini yayi addinin dan Allah ba dan kowa ba kada ya waiwaya ya duba ya ga me zai samu ko me zai rasa shine wa an aqim wajhaka lid hanifa kuma idan aka sanya abin asigar umarni kamar kamar ka ce ga shi nan tare da su Allah yana ba shi umarni cewa ka yi kaza tun daga nan su ma za su sare za su fitar da ran cewa babu ranar da zai bautawa abin da suke bautawa babu ranar da zai saki addinin sai koma nasu domin ga wahayi yana cewa da shi wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa kuma ana gaya masa yayi shela ya faɗi wannan ma kowa ya ji Allah ya ce wala takunanna minal mushrikin kada ka zamo daga cikin kuma lalle kada ka zamo daga cikin masu shirka annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi shirka ba hashahu an yushrika billahi shay'a ubangiji ya tsarkake shi sai da ubangiji ya zaɓe shi sannan ya ba shi manzanci Allahu a'lamu ya yaj'alu risalata ubangiji shi yake yafi kowa sanin ina ya kamata ya sanya manzancinsa Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas ubangiji shi ke zaben manzanni daga cikin mala'iku daga cikin mutane don haka sai da ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wasallama zaben ubangiji ko ba zaben tumin dare ba ne. don haka babu yadda za a yi annabi ya yi shirka to kamar yadda muka faɗa a baya irin wannan hani ko da an fuskantar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ana nufin al'ummar sa ne domin kai ka ji girman hanin kamar yadda Allah ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah yayi wahayi zuwa gare ka yayi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka cewa lalle tabbaci hakika idan kai shirka aikin ka zai rushe kuma zaka wayi gari daga cikin hasararru to kai daga jin wannan magana ana fuskantar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama zaka tsorata idan har Allah zai gaya wa annabinsa haka ya ce da shi idan yayi shirka aikinsa ya rushe kaga ghayruhu min babi aula wa aula wa ahra wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi kamata ya yadda cewa in yayi shirka aikinsa zai rushe domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayinsa da martabarsa ga abinda Allah ya ce masa sannan Allah ya ce da shi wala tad'u min dunillah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka kuma kada ka kirawo wani ba Allah ba abinda ba zai amfane ka ba ba kuma zai cuce ka ba fa in fa'alta kuma har idan kai haka fa innaka idan to kai har idan haka ta faru min na zalimin kana cikin az ubangiji ya ci gaba da fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin ɗaiɗaikun al'umma mu ake nufi da wannan magana wala tad'u anan zamu ga wato fi'ili ne yazo bayan nahyi fi'la la annahiya ce ta shiga cikin fi'ili duk sanda lamun la annahiya ta zo cikin fi'ili to tufidu al'umum domin shi wannan fi'ili din nan hadathun ne nakira duk sanda nakira kuma ta zo bayan nahyi ko bayan bayan abin nan bayan nahayi ko bayan sharadi fa innaha tufidul umum ko bayan nafi fa innaha tufidul umum ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kirawo anan yana da umumin dukkan wani nau'i na du'a addu'a iri biyu ce akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala du'a'ul ibada shine abin da ya shafi ayyuka na bauta sallah azumi zakka duk waɗannan du'a'ul ibada ne akwai du'a'ul mas'ala yayin da zamu daga hannu muna roƙon Allah kai mana kaza ka ba mu kaza ka ije mana kaza ka raba mu da kaza wannan du'a'ul mas'ala ake ce mata to dukkan du'a'ul du'a'ul mas'ala tatadammanu du'a'ul ibada wa du'a'ul ibada yastalzimu du'a'ul mas'ala saboda haka a hada suke a kulle suke duk inda aka samu du'a'ul mas'ala to du'a'ul mas'ala ta kunshi du'a'ul ibada domin lokacin da ka roƙi kake daga hannu kana roƙon Allah din ai baka roƙe shi ba sai da kaji cewa ya isa kuma shine abun bautawa don haka wannan roƙon naka sai ya zama bauta kaga duk inda aka samu du'a'ul mas'ala to du'a'ul ibada yana ciki wato ya tazammanu du'a'ul ibada yadullu tadullu du'a'ul du'a'ul mas'ala yadullu ala du'a al-ibada bi tariqati at-tadammun ga waɗanda suka san turuqul istidlal wannan ita kuma du'a al-ibada tastalzimu du'a al-mas'ala duk sanda aka samu du'a'i na ibada wato sallah azumi zakka abinda muke yi na gabbai na ayyukan ibada to wannan kuma yana lizimtar du'a ta mas'ala domin duk sanda kai sallah kana roƙon ubangiji ne ya karɓi wannan sallar duk sanda kai azumi kana fatan ubangiji ya karba ya sakanka maka ya baka wani abu a sakamakon abin da kake ko to kaga ashe kenan du'aul ibada shi ma a cikin sa akwai du'aul mas'ala saboda haka a hada suke duk inda du'aul mas'ala ta zo to akwai du'aul ibada a gurin duk inda du'aul ibada ta zo akwai du'aul mas'ala a ciki to da Allah ya ce wala tad'u kamar ya ce la du'a li ghairillah babu wata addu'a sawa'un du'aul ibada ko du'a'ul mas'ala ba a roƙon wani Allah ba a bauta ma wani Allah fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka ma dinnan aluga tashmalul uqala wa ghayrul uqala aluga ta kunshi masu hankali ta kunshi mala'iku ta kunshi annabawa ta kunshi salihai ta kunshi waliyai ta kunshi duk wani wanda yake mutumin kirki da wanda ma ba na kirkin ba ma ta kunshi. shi haka nan ta kunshi gumaka ta kunshi bishiyoyi ta kunshi duwatsu ta kunshi duk wasu abubuwa jamadat da ake bauta ba Allah ba saboda ka lafazin ma ya kunshi dukkan waɗannan to kada ka kirawo dukkan wani sawa'un annabi ne mala'ika ne waliyi ne salihi ne ko kuma dutse ne ko wata ƙorama ce ko wata itaciya ce kada ka kirawo ma la yanfa'uka wala yadhurruka abinda ba zai amfane ka ba ba zai cuce ka ba fa in fa'alta in har kai haka zaka kira wani ba Allah ba alhalin ba zai amfane ka ba zai cutar da kai ba fa naka idan min adh-dhalimin to in kai haka kana daga cikin azzalimai Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan al'umma ta fuskanci wani abu da bauta ba Allah ba ta fuskanci wani abu da roƙo ba Allah ba ubangiji ya ya haramta alistighasatu bil makhluq fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah a nemi agajin wani halitta cikin abin da babu mai iya shi sai Allah domin alistigasa akan yi istigasa bil makhluq fi ma yaqdiru alaihi fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi mutun na iya neman agaji da taimakon wani mahaluki cikin abin da zai iya yi maka kamar yadda kisar annabi Musa alaihi salam take karantar da mu fastaghathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi kaga anan abin nan wanda yake daga cikin jama'ar annabi Musa Isra'ili ya nemi agajin annabi Musa lokacin da ya fito ya gansu suna ta faɗa. wannan baƙibɗe wani ɗan dangin fir'auna yana neman ya halaka shi ya annabi Musa taimaka min kaga nan taimako ne akan abin da zai iya to wanda ya halatta ka ɗauko abin nan za ka ɗauka ya maka nauyi ka ce wani taimaka ka ɗora min shi ko taimaka ka sauke mun wannan duk alistigasa ce bil makhluqi fi ma yaqdiru alaihi wa in istansarukum fi ad-din fa alaykum an-nasr za su iya taimakon taimakon ku a addini to ku taimaka musu akwai alistigasa bil makhluqi fi ma la yaqdiru alaihi al-makhluq akwai bambanci tsakanin ma la yaqdiru alaihi illa Allah da fi ma la yaqdiru alaihi al-makhluq wato a cikin mutane kowa da abin da zai iya ka nemi mutum ya taimaka maka a cikin abin da ba zai iya ba wannan shirka ne mutum ne ya fada ruwa yana bindin-bindin zai mutu sai ga wani can a wajen ruwa sai ya dinga cewa wani a agazamin shi kuma wanda yake ruwa din nan yake waje din nan bai iya ruwa ba haka ai ba zai iya agaza masa ba sai dai idan mutuwar kasko kuma za a yi sai ya kundin bala ya bi shi to kaga anan yastaghithu bil makhluq fi ma la yaqdiru alayhi hadha al makhluq bi ainihi amma fito mutun daga ruwa hadha la yaqdiru alayhi illa Allah ubangiji bai sanya makhluqi bai sanya makhluqi yana iya tsamo da wanda daga cikin ruwa ba ubangiji ya san ya sanya makhluqi wannan kudura din to amma yanzu da yake neman agaji da wannan mutum shi fa mutumin fa ba zai iya ba to wannan zamu ce shirka yake yi ko ba shirka yake yi ba ba shirka yake yi ba domin ta yi a zatansa ma mutumin nan ya fi kowa iya ruwa shi ne ma sarkin masuntan garin to amma kuma kuskure ya yi ba haka ba ne kuma dai wanda duk ya shiga cikin wani hali musamman irin wannan dole ne ya ga wani a waje zai nemi taimakonsa ba ba zai tsaya tunanin zai iya ko ba zai iya ba kuma zai yi tunanin watakila ko ba zai iya shigo ruwan ba ya turo masa wani itace ya kama saboda haka a dai wannan yanayi ba a kafirta ba a cewa mutum ya yi shirka amma mutum wato ɗansa baya da lafiya sai ya dinga kiran wani shehi shehi wa ka ba shi lafiya ko ɗansa ya ɓace ya dinga roƙon shehi shehi ka damun da ɗana shehin nan ko ɗansa ne ya ɓace ba zai iya da shi ba bare ya da naka to kaga a nan wani abu kake roƙonsa wanda babu mai iya yin sa sai Allah fa idza maridtu fa huwa yashfi Allah shi ba da lafiya a nan da kake roƙon shehi ko waliyi ko wani annabi ya ba ɗanka lafiya kana yin shirka ne domin kana ɗaukan aikin Allah ne kana ba wannan shehi kana ba wannan annabi ko wannan salihi ko wani mala'ika to al gasa fi ma la yaqdiru alayhi alaihi illallah. wannan ita ce ake ciwo shirka mutum ya nemi agaji da da wani cikin abin da ba wanda zai iya abin sai Allah mutum ya nemi agajin wani akan cewa ya azurta shi ba mai azurta wani sai Allah inna Allah huwa huwa ar-razzaqu dhul quwwati al babu mai bada arziki sai Allah qul man yarzuqukum minas samawati sama'i wal ard waye yake baku arziki daga sama daga ƙasa Allah ne auraka ubangiji shine mai azurtawa wanda zai nemi azurki wani ya azurta shi ba Allah ba to wannan shirka yake to dukkan wani wani du'a wanda yake kira ne ga wani makhluki cikin abin da wannan makhluki ba zai iya yin shi ba sai Allah to wannan shirka ce kuma za mu ga da dama daga cikin wannan al'umma ta fada cikin irin wannan shirka tare da cewa alkur'ani cike yake fal da hane zuwa da hane game da kiran wani wani ba Allah ba wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin ubangiji ya ce akwai wanda ya kai bata ma'ana babu cewa da ta kai bacewar mutumin da zai rika kiran wanda ba zai iya ansa masa ba har zuwa tashin kiyama Allah ya ce malla dan ya nuna maka maganar da ake ba ta gumaka ake yi ba masu kiran wasu mutane ake magana man ba ce ba din ba ma man la yastajibu lahu kuma aka sanya gaya aka ce ila mai kiyama. saboda matattu ne suna cikin kabarin yanzu kai kake kiran su ta yi rana gobe kiyama in ka kira su su waiwayo su ganka amma yanzu ba abin za su iya yi maka wahum an du'a'ihim ghafilun kiraye kirayen da kake tayi din nan ma ba su san kana yi ba kai kaɗai kake ka kake rawarka ba su san abin da kake ciki ba to waɗannan da kake kira ranar gobe kiyama fa za su zama su makiyanka ne fa domin kana daidaita su da Allah ne in wa idza hushira nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin ranar da duk za a tara mutane to za su kasance su waɗannan da ake kira maƙiya ga su wanda suke kiransu kuma su ce mun kafirce wa ibadar da kuka yi mana ashe kaga ka kirawo wani ka ce ya agaza maka a cikin abin da ba mai iya yin shi sai Allah to kana bauta ma wannan din ne shi yasa ya ce wa kanu bi ibadatihim tare da cewa farkon ayar kira akai magana mimman yad'u sai kuma aka ce bi ibadatihim dan ya nuna maka cewa du'a du'a nan ibada ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace addu'a huwa al-ibada addu'a nan kiraye kiraye dinnan da neman taimako ibada ne haka nan Allah madaukakin sarki yana gaya mana wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin yad'u min dunillahi ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير وبنجي يتي daga cikin mutane akwai wanda yake bauta wa Allah akan gaba wato su yana daga can kan gaba bai shigo duka ba in aka samu alheri ya meko hannu a bashi da shi aka yi idan kuma wata fitina ya ga wani bala'i sai ya juya a guje dama a gefe yake kan boda yake shi bai shigo duka ba shi ne alahar ina sabahu khairun itma'anna bih sai ya nutsu a ci da shi wa ina sabathu fitnatun qalaba ala wajhi Allah ce khasira duniya wal akhirah wanda yayi hasara duniya da lahira wannan kuma ne hasara ita ce hasara bayyananniya ci yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu yana kiran abin da ba zai cutar da shi ba ba zai amfanar da shi ba da ce zalika huwa dalalul ba'id wannan ne bata mai nisa wanda yi wannan batan to yi bata mai nisa wanda yayi nisa ko ya jin kira yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i yana kiran wanda cutar wasa ma ta fi kusa da amfanar wasa labi'sal maula tir da abin da ya rika majibinci ubangida wala bi'sal ashir tir da abokin mu'amala haka nan Allah maɗaukacin sarki na cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin wato wane ne yafi zalunci kamar mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko ya ƙaryata ayoyin Allah Allah ce to wannan abinda ubangiji ya rubuta na azaba yana samun rabansu yana samun su har sai lokacin da manzanninmu suka zo za su karɓi rayukansu a lokacin sai su ce da su aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda kuke kira kuna ganin kamar za su yi muku wani abu ina suke yanzu qalu dallu anna a lokacin sai su yi itirafi su yi ikrari sai ai sun bace mu ba mu gansu ba ba mu ga inda suka nufa ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin a lokacin za su shaida su ce lalle ashe abinda suke yi kafirci suke yi Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin wadanda kuke kira su ma fa bayi ne kamar ku su ma bayin Allah ne ku kirawo su su amsa muku in har gaskiya kuke faɗa qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah maɗaukakin sarki ya cika ka gaya musu ku ba ni labarin waɗannan da kuke kira kuke ta kiraye kirayensu ba Allah ba in Allah ya so ni da wata cuta hal hunna kashifatu durrihi za su iya yaye wannan cutar ba za su iya ba au ni bi rahma ko ya so ni da rahma za su iya riƙe rahamar da ubangiji ya so da ita ba za su iya ba to ka ce Allah ya isan mu gare shi masu dogaro suke dogara saboda haka ibada ko addu'a da dukkan nau'ukan tu guda biyu addu'a du'aul mas'ala da du'aul ibada wanda ita ma du'aul mas'ala din du'aul ibada ce kamar yadda muka faɗa Allah yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون an ibadati سيدخلون jahannama داخري duba ubangiji ya nuna maka cewa roƙo da kake yi dinnan addu'a ibada ce yace ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku lalle waɗanda suke girman kai gabarin yin gabarin bauta mun suke girman kai gabarin ibadata sayad khuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna wulakantattu kan haka addu'a da muke yi ibada ce duk wanda za ka kirawo akan abin da ba zai iya yi maka shi ba sai Allah to kana bauta masa ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ya hana shi ya zama mai kiran wani ba Allah ba domin ba zai amfanar da shi ba ba zai cutar da shi ba qul inni nuhitu an a'budu ta da'una min dunillahi lamma ja'ani albayyinat ubangiji ka ce musu ni ubangiji ya hana ni an hana ni wato in bauta ma waɗanda kuke kira ba Allah ba lamma ja'ani albayyinatu min rabbi yayin da gaskiya ta zo min hujjoji suka zo mun daga ubangiji na wa umirtu an uslima li rabbil alamin an umarce ni in mika wuya ga ubangijin halittu gaba daya to shi yasa muke wato aqida sunna take karantarwa ko da yaushe akan cewa duk sanda zaka fadi kaka kira wani ba Allah ba akwai waɗanda an karantar da su in za su faɗi su kira wani ba Allah ba mutum zai faɗi sai kira wani shehi sai kira wani waliyi ko ya kira wani wanda ake sa waliyi wannan yana daga cikin shirka yana daga cikin abinda da musulunci ya hana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi kansa ubangiji ya nuna mana cewa bai mallaki cutarwa da amfanarwa ba kullu amliku li nafsi naf'an wala darra ka gaya musu ban mallaka wa kaina amfanarwa ko cutarwa ba haka Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya gaba ɗaya. la amliku li nafsi naf'an wala dharra a wannan sura mun karanta a baya qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma sha Allah ka gaya musu ban mallaki ban mallaka wa kaina wani cutarwa ba ko wata amfanarwa sai abinda Allah ya so ya same ni shi yake samu don haka ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba a yadda ka kirawo ba lokacin da ka tafi za ka faɗi ballantana ka kirawo wani wanda yake ƙasa da shi bi marahid da tazara mai tsawo ba a yadda ka kirawo shi ba ba a yadda ka kirawo wani mala'ika ba Allah kaɗai za ka kirawo duk abin da ya same ka na cuta ka sani Allah maɗaukakin sarki shi ya sanya maka kuma shi ne zai yaye maka dukkan wani abu wanda aka gina shi a kan ainihin kiran wani Allah to musan cewa wannan abu shirka ce babba shirka ce wacce take fitar da mutum daga musulunci wacce take raba mutum da tauhidinsa ta raba shi da imaninsa ashe kaga ba ba a wofi ba malaman sunna suke cewa wasu kasidoji da ake karantawa mada'ihu da ake karantawa wanda suka kunshi kiran wani Allah ba daidai bane a ci gaba da karanta su ko karantar da su ballantana a dauki karanta su a matsayin ibada karanta su haka a matsayin kawai ana karanta waƙe shi kansa laifi ne ballantana a ɗauka wannan kusanci ne ga Allah za ka ga malamai da dama sun faɗakarwa a kan ƙasidar albusiri alburda amin ta zakuri jinanin bizi salamin mazarta dam'an jara min muklatin bidami wannan ƙasida ta alburda wacce wani mawaƙi da ake ce masa muhammad ibn sa'id al-busiri ba malami bane watakila da dama wasu basu suna zaton ma waliyi ne ba ma malami bane mawaki ne a zamaninsa mawaki ne a zamaninsa yakan yi waƙoƙi irin na banbaɗawa ya waƙi ya ma wannan waƙa ya ba shi kuɗi ya yi ma wancan waƙa wanda bai ba shi bai ya yi masa zambo idan aka duba tarihinsa za a ga ainihin wannan a cikin fawatul wafayat fawatul wafayat na ibn shakir al-kutubi akwai wanda ya haƙaƙa diwaninsa wani wani malami da ake kira muhammad muhammad sayyid kailani ya rubu ya haƙaƙa tun wajen shekarar 1955 ya yi ya abin da rubuta shimfidaddiyar muqaddima akan tarihin shi wannan mutum da kuma wani littafi da ya rubuta alburda ko albusairi dirasatul wa naqd wanda a ciki ya faɗi tarihinsa kamar yadda malaman tarihi suka zo da tarihinsa to shi mai alburdan nan ba malami bane a asali abinda suka ce abinda ya sa ya rubuta alburda din wai ya kamu da cutar abin nan paralyze mai shanye bangaren jiki saboda haka ya samu wannan rashin lafiya ya yi addu'ar ya yi addu'ar ya yi addu'ar ya ce duk abin za ba an sa masa ba a yadda yake cikin littafin fawatul wafayat na ibn shakir al-kutubi ya ce ya yi addu'ar ba an sa masa ba to shi ne sai ya zauna sai ya rubuta wannan waƙar ita wannan alburda ɗin da ya rubuta a mafarki sai ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya karanta wa manzan Allah sai manzan Allah ya cire gwadansa ita ce burda ɗin ya cire gwadansa sai ya jefa masa yana tashi sai ga ya warke sai gan shi ya warke garas kamar bai cutar ba to shi ke yana yawo bai gaya wa kowa abin da ya faru ba sai wani sufi sai ya haɗu da shi sai ya ce da Allah ka bani waƙan nan da kai gaban manzan Allah sallallahu alaihi wani sufi ne yake gaya masa shi kuma bai gaya kowa ba sai ya ce ya aka yi kasan na yi wa manzan Allah ce a'a ba ka yi wa manzan Allah waƙa ba har ya ɗauki gwadon sai ya jefa maka da ya ji daɗin waƙan ma har ma ya ɗan abin nan ya ɗan rausaya to wai shi kenan daga nan sai labarin ya watsu sai aka dinga bi ana neman waƙar sai zama da duk wani wanda yake rashin lafiya wannan waƙar zai karanta ko a rubuta masa ya sha kun ji daga inda bala'in ya faru taso har ya kai ma kowane baiti wasu sun ce laƙani ne na wani abu akwai baitin da yake maganin talauci akwai baitin da yake maganin makanta akwai baitin da yake maganin kowane baiti sai ta kai ana sa masa ana cewa laƙani ne na wani abu aka samu malamai aka yi ta sharhin waƙar kowa ya zo ya ta bayaninta aka rubuta littafai ɗewa a kan waƙar hatta a al'azhar nan ba da nisa ba jami'ul azhar don ranar juma'a asabar da aljuma'a da alhamis da juma'a tare ɗalibai ake ana karanta musu alburda ana koyar da su alburda tare da cewa a cikin alburda din nan yana daga cikin abubuwan da akwai abubuwa daga kaji kasan wanda ya yi ba malami ba yadda ka san a cikin waƙoƙin shata da su ɗan anaci su ɗan ƙoro za ka yi ta jin wani kwamɓale wanda a matsayinsu za su yi ta yin wannan saboda ba malamai ba ne to haka shi ma za ka yi ta gawa nan kwamɓale ɗin wanda daga baya malamai suka yi ta fito da su kamar irin baitin da yake cewa wa kaifa tad'u ila ad-dunya darurata man laulahu lam yukhrij ad-dunya min al-adam wato yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba dan shi ba da ba ai duniya ba tare da cewa Allah yayi yayi mutun da aljan gaba daya ya halicci duniyar gaba daya dan abauta masa dan abauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun akwai kissa wacce take bata inganta ba wacce take bada labarin cewa Allah ya halicci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a lokacin da ya halicci annabi adam annabi adam ya shiga aka sashi aljanna ya ci wannan itaciya ba da ba da izinin ubangiji ba ubangiji da yazo sai sai annabi annabi adam ya daga ya daga abin nan annabi adam ya nemi a gafarta masa yace dan muhammadu ka gafarta min to wai shine sai Allah ya ce aka kasa muhammadu ban halicce shi tare da cewa ban halicce shi ba ya ce ina eh, daga kaina na dubi ainihin dilkar al'arshinka sai na ga an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai na yadda cewa babu wanda za ka haɗa sunanka da shi sai wanda yake ya fi kowa daraja to wani hadisin bai inganta ba hadisin abdurrahman ibn zaid ibn aslam ne wanda malamai sun ci hadisi ne mawdu'i yana daga cikin hadisai marasa kyau da suke cikin littafin al na hakim saboda babu babu babu wannan sannan da da wani baiti a ciki da yake cewa launa sabat launa sabat qadruhu qadruhu ayatuhu izama ahyasmuhu hina yud'a darisar ramad wai da a ce ayoyi manya-manya da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'ujizozi manya-manya da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce sun yi daidai sun dace da martabarsa to da idan ka kira sunan annabi sai kashin da ya dade da mutuwa ya riddige sai ya tashi kaga abin da yake cewa mu'ujizozin da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi daidai da kadararsa ba ba su yi daidai da darajarsa ba daga cikin mu'ujizozin da Allah ya bawa annabi akwai alqur'ani alqur'ani maganar Allah ce kaga ka ce alqur'ani bai yi daidai da martabar manzon Allah ba kaga anan me kake wace irin magana ce wannan wannan magana ta yi muni kwarai da gaske malami ba zai faɗi wannan ba akwai inda yake cewa aqsamtu bil qamaril al munshaq inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasam wai ya rantse da wata ana rantsewa bi gairin lahi annabi yana cewa man halafa bi gairin lahi faƙad ashiraka shi kuma yana cewa ya rantse ya rantse da wata kaga malami ba zai yi wannan ba ba yadda za a yi malami ya ce ya rantse da wani mahaluki akwai inda yake cewa fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan fa huwa awfal khalqi awfal khalqi aw awfal khalqi lizzimami yake cewa wai yana da wani alkawari a gurin Allah akwai wata yarjejeniya tsakaninsa da Allah zamantowarsa shi sunansa Muhammadu wato wannan kadai ubangiji zai zai zai zai tsirar da shi saboda sunan sunansa Muhammadu yarjejeniya ne tsakaninsa da Allah mutum mutumin banza nawa ne sunan shi Muhammadu suna nan tili duk sai su ce suna da yarjejeniya a gurin Allah kawai dan kawai kun yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin suna sai dai ku yi tarayya da shi cikin da'a ga Allah to lokacin dai kake da zimma amma idan ba tarayya kuka yi da shi cikin da'a ga Allah ba baka da zimma haka nan akwai inda yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda huduthil harith al'amami ya mafi girman halitta ba ni da wani wanda zan fake a gurin sa in ba kai ba lokacin da wani bala'i ya auku mai gamewa gama gari gaba daya to kai ne za ka yi mun mafaka Allah yana cewa qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan jira min dunihi multahada Allah ya gaya wa annabi sai ce ka gaya musu babu wani wanda zai fake ni daga Allah kuma ba zan samu wata mafaka ba in ba gurin Allah ba Allahumma la ja wa la malja minka illa ilaik wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu mu rika yi a sallah to amma shi yana cewa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake neman mafaka kamar baitin da yake cewa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam yana daga cikin kyautarka duniya da kishiyarta ma'ana duniya da lahira duk kyauta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da cewa Allah yana cewa inna lana lil akhirati wal ula duniya da lahira ta na ubangiji ne shi ya halicce su halitta ce ta ubangiji shi ya so yayi wa bayansa ihsani da wannan kyauta ya azurta su da wannan ya halicce su kuma ya umarce su da su bauta masa to duk wanda yana daga cikin guluwi yana daga cikin zurfafawa da wuce gona da iri da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hana yana daga cikin kiran wani Allah wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa kada yayi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta in har kai haka fa innaka idhan min adh-dhalimin lalle ka sani kana cikin azzalimai azzalimai anan ana nufin masu shirka domin Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da shirka Allah maɗaukakin sarki ya mana katanga tsakamu ya mana katangar karfe tsakaninmu da ita Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah nuna mana kuskure mu ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi